zakka ce mun fitar ba ya kamata ko da ko mu tara kuɗin da za mu fitar da zakka ba dan muna son kuɗi ba kawai dan ya zanto mun taɓa yin zakka a duniya mazajen fama kenan wai zanto sun taɓa yin zakka ba kullun ƴan Allah ba ku Allah karɓewa ne ba fa yafalu hadha taratan wa hadha taratan wani lokacin yayi wannan wata rana ya wancan kama huwa sha'anu fi amsalihi kamar yadda yake sha'anin yake a cikin fi amsalihi cikin kwatankwacin irin wannan hukunci mislu adiyatul istiftah kamar addu'o'i da suka zo na bude sallah kala daban-daban wasiyar tashahhud da siga daban-daban ta tahiyya har guda shida wa salawatul ibrahimiyya da siga daban-daban ta salatul ibrahimiyya har guda shida so ake yau kai wannan gobe kai wannan wata rana kai wannan wannan hawiha da makamantansu wa in kana labudda min iltizami nau'in wahid in ko mutum ya ga cewa ba makawa sai ya lizinci nau'i daya min ha cikin waɗannan kabarori fa huwa arba'u to ya lizinci hudu ya kyale sauran in kullun kana daya kake so zaka yi to ka lizinci hudu in ko zaka yi daban-daban to wata rana kai wannan wata rana kai wannan har kai su duka saboda me yake lizinci hudu li'anna al-ahadisa fiha akthar saboda hadisai da suka zo cikin kabbarori hudu sun fi yawa su suka fi yawa wa ilayka bayanu zalika ga bayanin haka nan hukunce hukuncen alif wato kismin alif ammal arba'u dangane da hadisan da ke nuna kabbarori guda hudu fa fiha ahadisu an jama'atin min sahaba akwai hadisai da suka zo daga jama'a daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam al awwal na farko an abi hurairata wa qad mada hadisuhu fil mas'alati an karbo hadisin daga Abu Huraira hadisin kuma ya riga ya gabata a mas'ala ta 59 hadisi na bakwai fi salati ala najashi inda yake hikaito annabi yayi wa najashi sallah yace kabbara alaihi arba'a annabi ya masa kabbara hudu na حديث نبي عن ابن abbas حديث عبد الله بن عباس ومضى في المسألة ya إليها يا لغا يا غباتا مسألة 59 wadda muka yi nuni gare ta fi hadisi salati ala rajul alladhi dufina laylan hadisin da yake magana kan wani mutum da aka binne shi da daddare fi sadisi wanda shine hadisi na shida a wancan wuri a hadisi na farko kai shi ma ya nuna annabi ya kabbara hudu as-salis hadisi na uku an yazid bin sabit fi salatihi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne daga yazid bin sabit dangane da sallar da annabi yayi ala maulatil libani fulan fi qabriha bisa ga wata kuyanga ta banu fulan ya je kabarin ta yi mata sallah wa huwa fil makan al mushari ilayhi shi ma wannan hadisi yana can a wurin da muke muke muka nuni gare shi ba da hadisi bin abbas bayan hadisin hadisi hadisin dan abbas da muka ambata da su bi hadisin da hadisi daya sai wannan arrabi'u hadisi na hudu an ba bi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga shashin wani sahabban annabi fi salatihi sallallahu alaihi wasallam alal mar'atil miskinati fi qabriha sallar da annabi je yawa wata mace al miskina a kabarinta wa hadithu ha mazkurun aqiba hadisi yazid bin sabit wannan hadisi shi ma na can a inda muka faɗa ma da su الخامس نبير أن أبي أمامة أنكر بو حديث دقى أبو أمامة وانا أبو أمامة توبا شيبا albani ya lamba aka sai ce laysa abu umama al-bahili ba abu umama al-bahili ba as wannan sahabi mashhuri ba shi muke nufi ba bal hadha akharu ma'rufun bi kunyatihi aidan wannan shi ma wani abu umaman ne wanda shi ma an fi sanin sa da abu umama wasmuhu amma sunansa as'ad وقيل سعد ابن سعد ابن حنيف الأنصاري معدود في الصحابة شيما صحابين له رؤية شيما يا سامو داكيوا دغنين النبي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أما برؤيته كو حديثي دي با فالحديث من مراسل الصحابة ده هكا حديث wannan mutumin ya zanto mursal ne amma mursal sahabi murasil sahaba kuma dukkan su karbabbe ne wa kullu ma arsalahu sahabi fa hukmuhu alwaslu ala sawabi kamar yadda faɗa cikin alfiya mai hadisin abu umama yake radiyallahu anhu qala as-sunnatu fi salati sunna dangane da yin sallah bisa ga gawa an ya qara fi takbiratul ula bi ummil qur'ani a kabbaran farko mutum zai karanta fatiha mukafatatan asirrance thumma yukabbiru salatan sannan yi bari guda uku wa taslimu inda al-akhirati zai yi wato sallama ne daga yin kabbara ta ƙarshe anan ya nuna kabbara nawa ake gida. hudu ake tun da ya ce zai kabbaran farko daga ita sai karanta fatiha sannan ya kawo kabbarori guda nawa uku kaga kabbara farko kaga wani abin kenan kuma a sallan gawa ana karanta fatiha mu ko yadda muka saba malikiyanci ba a ba ga wannan hadisin abu umawa kuma akwai hadisin abdullahi dan abbas shi in ba manta ba ma a bayyane karanta fatiha ba mutane suka ji dan ya ga akwai wanda suka jahilci sunnar sai yi ta aikace a bayyane kowa ya ji Wa ka raja hoto hawi bin hauhi wa za fi a karla hadithi? Amma kambaran farko ne kawai ake yin Fati Hadith ban da sauran kambarori. Qala zuhuri fa da kar tun ni abu umma mata min zali kare Muhammad Bin Suwaid Al fi hiri fa kala. Wani sami tubba haka bani kai suyi haɗu sanin Habibu ni Maslama an Habibu ni Maslama fistula ta yi halal jana'izar suyi masin lazayya abu umma Wannan duk shaida ne kan wancan hadithi na abu umama ma daidai ne. duk da cewa ba shi ya ji shi daga annabi ba to amma wani sahabi dan uwansa ne ba ma binciken mu gane kowa ya saboda sahabbai gaba ɗayan su adalai ne yayi lamba a kasa yace Habib bin Maslama shine Habib bin Maslama ibn Malik al-Fihri al-Makki wa kana yusamma Habibar Rum li kasrati alaihim mujahida ana kiransa Habibur Rum saboda yawan shiga kasar Rum da yayi yana mai jihadi muktalafin fi suhbatihi an yi sabani shi sahabi ne ko bai sahabi ba qala al-hafiz hafiz yace warajihu thubutuha lakinnahu kana sagiran tabbataccen abu shine wato shi sahabi ne habib bin sallama kenan wa isnaduha sahihun aidan wa hiya inda an-nasa'i wannan riwaya ta karshe sanadinta ingantacce ne kuma tana wurin nasa'i walakin lam yujawiz biha dhahhak sai dai bai wuce dhahhak da ita ba ibn qais wa kazalika rawahu shafi'i bi ziyadatin fi matnihi kama a fil mas'ala wannan da hadisi ta ko ina ingantacce ne as-sadis hadisi na shida an abdullah ibn abi awfa shine alqama ibn al-haris al-faqih sahibin nabi sallallahu alaihi wasallam ana kiransa abu muawiya al-kufi yana cikin ahlul bai'atir ridwan shi sahabi babansa sahabi lokacin da Allah ya ce kullu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim sai babansa ya kawo zakka wajen annabi sai annabi ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allahumma salli ala ali abi aufa hadisin nan cikin bukhari ya kawo shi babin yin addu'a ga wanda ya kawo zakka da babin hal yusalla ala ghairin nabi wai wanda ba annabi ba a iya masa salati in ce Allahumma salli alayka ko ba za a masa salati ba wanda ba annabi ba ana iya masa salati shi ma a salatu bi ma'anar du'a ana iya masa da Allah ya ce Allah ya ce wa salli alaihi sai kuma ce Allahumma salli ala kuma Allah ya ce huwa yusalli alaikum wa malaikatuhu min adh-dhulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima eh eh shine alqama ibn al-harith abu aufa din shine alkama ɗansa kuma shine abdullahi kenan ibnu abi aufa hadisin abdullahi bin abi aufa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an akhrajahu al-bayhaqi bi sanadin sahihin fi sanad hadisin ya'ti bi tamamihi fil mas'ala to ya gama maka da maganan kabbarori guda hudu wannan ga hadisai har guda shida akai ba abu na biyu kabbarori guda nawa nawa kenan guda biyar أما الخمس فلحديث أما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى من شيء أكبر قد بيرسبوا حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كان زيد بن أرقم أبن ديتي شي عبد الرحمن بن أبي ليلى يتي كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة زيد بن أرقم يا كفن تينا يوا قاو وكمو كبر هربدا هرهدو وإنه كبر على جنازة خمسة أنا نمت لنا سيزو يكبر قد بير فسألته سنة بيشي me yasa kai kabbara guda biyar bayan da hudu kake kala sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukabbiruha annabi ya kasance yana yin kabbara ta biyar din fala atrukuha li ahadin ba'dahu abada ni ko ba zan barta ba dan wani mutum bayan shudewar annabi har abada sunna kenan rikon kankan ake mata akhrajahu musliman وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطهاوي والبيهقي والطيالسي واحمد ثم اخرجه الطهاوي والدار قطني واحمد من طرق اخرى انه بنهوه طهاوي يرويته da shi da Daruqutni da Ahmad ta hanyoyi daban-daban dukkaninsu daga dai shi wancan mutum Abdurrahman bin Abi Laila wa ziyadatu lahum wallati fiha lid-Daruqutni wa qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahihun hadisi ne hasanun sahihun inji tirmidhi wa qad zahaba ba'du ahli al-ilmi ila hadha min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam waɗansu ma'abuta ilimi cikin sabon annabi sun tafi wajen bada fatawa da yin kabbara guda biyar wa ghairihim da ma wanda ba sahabbai ba ra'awu takbira alal janazati khamsa su suna ganin za a yi kabbara guda biyar ne an zo sallan gawa wa qala ahmad wa ishaq imam ahmad bin hanbali da ishaq suka ce idza kabbara al-imam alal janazati khamsan fa innahu yuttabu al-imam idan har liman yazo zai sallan gawa yayi kabbara guda biyar to lalle ana bin irin wannan liman din saboda dacewarsa da sunna sai kabbara guda shida da kuma bakwai wa amma sittu wa sab'u amma hadisan da ke nuna kabbara shida da bakwai fa fiha ba'd al-athar al-mawqufati akwai wani sashi na na asar idan aka ce asar jamu asar al-asaru shine maganar sahabi ko tabi'i aikin sahabi da maganarsa aikin tabi'i da maganarsa shine abin da ake kira asar walakin na fi hukum al-ahadith a wani lokacin akan cewa hadisin annabi ba asar amma dai abin da yake tabbatacce a istilahi shine wannan wanda na gabatar mana walakin na fi hukum al-marfu'ati waɗancan asar ruwayoyi daga sahabbai da tabi'ai duk da cewa ba daga annabi suke ba amma hukuncin su daidai kira da da ce annabi ya ce li'anna ba kibari sahabati ata biha ala mashhadin min sahabati saboda an samu wani sashi na sahabbai manya ya zo da wannan kabbara guda shida ko bakwai ala mashhadin min sahaba daidai wurin taron sahabbai duna an ya tarida alaihi ahadun minhum ba tare da wani ya ce masa me yasa kai haka ba ya nuna duk sauran sun san ana iya yin haka al-awwal abu na farko an abdullah bin mughaffal anna ali bin abi talib salla ala sahal bin hunayf ali dan gidan abi talib yayi wa sahal bin hunayf sallah fa kabbara alaihi sittan sai ya masa kabbara shida sun maltafata ilaina sannan ya wayo gare mu fa qala yace innahu badariyun ce sahal bin hunayf din nan fa karku wasa ya halarci yakin badar innahu badariyun qala shabi imamu shabi ɗaya daga cikin manyan shugabannin tabi'ai ce wa qadima alqamatu min ash-sham alqamatu ya zo daga sham alqama wannan ɗalibin abdullahi bin mas'ud kenan فقال لابن مسعود سيتي وعبد الله بن مسعود إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسة yan uwanka sahabbai suna can shan duk inda aka kawo masu gawa sai su kabbara guda biyar falau wakkantum lana waqtan nutabi'ukum alaihi. ku kididdige mana wani adadi mana da zamu bi ku akan shi ya waɗansu su yi hudu waɗansu su yi biyar ku yi taro ku fitar da takardar bayan taro cewa kawai kabbara kaza za'i kar wanda ya saba wani shine ra'ayin alƙama fa afraqa abdullahi sa'atan sai abdullahi dan masaudi dan sadda kansa har zuwa wani lokaci sun makala sannan yace unzuru janaizakum ku duba gawawakin ku idan an kawo za ku yi musu sallah fakabbiru alaiha ma kabbara a'immatukum ku yi kabbara yadda ko gali maman ku sun yi in mutum yayi hudu ku yana da hujja in mutum yayi biyar ku yana da hujja ku daina rigima ku ce sai an tsaya akan abu daya la waqta wala adad ba za a iyakance wani adadi ba ce dole shi za a tafi a'a wanda zai hudu yayi wanda zai biyar ba za mu ce ba hudu kadai ko biyar kadai ko bakwai kadai abin da yake nufi da lawakata wala adar kenan kar kar ka fahimci abin cewa a ka iya kabbara adadin da dukkan ga dama goma sha ɗaya sha biyar a'a lalle sunnar annabi ta tsaya ne akan mafi karancin abu hudu mafi yawancinsa tara ba a wuce tara ba idan mutum ya yi kasar hudu ya saba wa sunna ba da hadisi akai in mutum ya yi sama da tara ya saba sunna ba da hadisi akai amma a tsakanin hudu zuwa tara duk yadda mutum ya ga dama ya karkai masa inkari shine abin da yake nufi da lawakata wala adad shine a kasa albani yace lokacin da ya kawo magana alkama law wakattum lana sai yace ai haddattum lana adadan maksusan ina ma ka sanya mana wani adadi ke bantacce shine yake nufi law wakattum ba wai lokacin yin sallah bai ke nufi karka ce wakat daga lokaci a adad yake nufi kamar yustafadu min an-nihaya kamar yadda zaka fahimta ka cikin littafin an-nihaya fi gharib al-hadith wa alayhi fa qawluhu fi akhir al-athar wa la adad tafsirun wa bayanun kamar ƙara bayanin kalmar la waqta ne yana nufin la kenan wannan hadisi da muka kawo yanzu akhrajahu ibn hazm fil muhalla ibn hazm ya rawaito shi cikin muhalla bi hadha tamami a yadda ya zo a cike dinsa wa qala yati wa hadha isnadun ghayatun fi sihhati hadisi ne wanda ya kai makura wajen inganci inji ibn hazm qultu albani yace wa qad akhraja minhu qissata ali radiyallahu an radiyallahu anhu abu daud ai shi ibn hazm ma ya ruwaito kissar ali bin abi talib akhraja minhu qissata abi daud abu daud bi masailihi kissar nan ta ali ibn abi talib abu daud ya ruwaito ta fi masailihi an al imam ahmad dangane da masail sa da imam ahmad wato kun san abu daud wato ɗalibi ne na imamu ahmad bin hanbal to akwai tambayoyi da ya taiwa imamu ahmad bin hanbal kan waɗansu matsaloli wanda imamu ahmad na bashi ansa sai aka tara aka yi littafi guda masail abi daud al-sajistani li imamu ahmad bin hanbal wato malaman da suna ɗaukan tambaya da ansa wani bangare na yada ilimi shi yasa kake ta ganin wannan kamar yadda abu zar'atar razi shi ma akwai masail nashi والطهاوي هكا إمام الطهاوي يرويته والهاكم والبيهقي وسندهم صحيح على شرط الشيخين وهي عند البخاري في المغازي دون قوله ستا wannan kisa ta zo cikin bukhari a magazi amma ba tare da faɗin sittan din ba wa qissatu bin mas'ud amma qissar abdullahi dan mas'ud kuwa akhrajaha at-tahawi wal bayhaqi nahwahu ma'ana dai hadisin abdullahi bin mugaffal din nan tabbatacce ne cewa ali bin ya yi kabbara guda shida kuma aka wayoyo ya wayoyo ce innahu badri sannan kuma wancan ya tabbata ga abin da ya faru tsakanin alkama da abdullahi bin mas'ud hadisi na biyu an abdi khairin qala kana ali radiyallahu anhu yukabbiru ala ahli badrin sitta ali bin abi talib ya kasance yana yin sallah ga duk wanda suka halarci yakin badar wanda suka zo mutuwa yakan yi musu sallah tabbara shida wala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa amma sauran sahabbai sai rinka musu kabbara biyar biyar wanda bai je yakin badar ba wanda ya yakin badar kuma yana da falala sai a kara masa daya wala sa'irin nasu arba'a sauran mutanen da ba sahabbai ko sai musu kabbara hurhudu wato ka ga nan gurin wani fikihu a nan gurin shine wato falala na sa a kara kabbara falalan mutum na sa a ƙara yawan kabbarorin ina fata an fahimta kaga wanda suka je yakin badar ya musu gabbara nawa shida sauran sahabban da basu je badar ba ya musu gabbara nawa biyar sauran mutanen da ba sahabbai ba ya musu gabbara hurhudu haka ali bin abi talib ya kirin kai akhrajahu at-tahawi wa ad-darqutni wa min tariqihi al-bayhaqi wa sanaduhu sahihun rijaluhu thiqatun kulluhum as-salisu abinat na uku عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا كاغا ونما كما علي بن أبي طالب يايوا أبو قتادة صلى sai masa kabbara guda bakwai wa kana badriyan abu da ai halarci yakin badar akhrajahu at-tahawi wal bayhaqi bi sanadin sahihin ala shart muslimin lakin a allahu al shi bayhaqi ya ce wannan hadisi akwai illa da me bi kaulihi da maganar sa dace innahu ghalatun wai wannan kuskure ne li'anna aba qatada radiyallahu anhu baqiya bada ali radiyallahu anhu muddatan tawila yace abu qatada ya za a ce ali ya wa abu qatada sallah bayan abu qatada bayan mutuwar ali ma abu qatada ya a duniya kafin ya mutu haka bai haƙiye da'awa. awa waraddahu al-hafiz amma hafiz ya yi masa raddi a cikin talqis al-habir bi da yace qultu wa hadhihi illatun ghairu qadiha wannan illa da kai bai hakika ke fada cewa wai mutuwar Abu Qatada ta faru bayan mutuwar Ali bin Abi Talib wannan illa ce da ba za ta kawo cika wajen hadisin ba li'annahu qad qila da ma abin da yake tabbatacce wanda aka ce inna Abu Qatada mata fi khilafati aliyin Abu Qatada ya mutu a lokacin halifancin Ali bin Abi Talib wa hadha huwa rajihu wannan ko shine mai rinjayen magana kai magana ɗaya ka sani baka san ta biyu ba kuma ta biyun ita tafi kwari kamar hafiz yana yin rabi ga imam al-baihaqi shi yasa imam ibnu kasir ke cewa idan mas'ala an samu magana uku to kai malami idan ka zo zaka kawo bayani ka kawo dukkan maganganun guda uku yace domin in kai kawo guda biyu ka kyale ɗaya ta iya wadda ka kyale ita ce gaskiya sauran da ka kawo din ne amma kawo ukun bayan ka kawo ukun kawo dalilan su bayan ka kawo dalilan su faɗi tafi ƙarfi yace wannan shine ilimi amma in ka kawo maganganu guda uku hudu biyar kai shiru kuma ka kyale mutane su aka tafi yace ka bar su inda bai kamata ba yace ko Allah da ya kai to maganganu sai da ya faɗa mana wanda suka fi rinjaye ya rusa wanda ba su da rinjaye yace sai yaquluna salatatul rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum sai ce me rajman bil gaibi di ya rusa maganan farko da magana ta biyu sai ya kawo ta ta, ta, ta nawa wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum sai ya ya nuna ita ce ingantacciya dan da ba ta da inganci ita ma da ya sake cewa rajmun bil gaibi kamar yadda ya faɗa ta farko da take wa sabaqahu ila hadha ibn turkumani fil jawhar an-naqi wanda ya riga hafiz ibn hajar wannan magana shine ibn turkumani cikin littafin al-jawhar an-naqi faraji ko ma ka je ka gaishe qultu albani yace fa hadhihi atharu sahihatun an wannan dukkan sarwayoyi ne tabbatattu daga sahabbai tadullu ala anna al-amal bil khamsi wa sitti wanda suke nuna cewa yin kabbara adadi biyar ko shida takbiratin kabbarorin nan istamarra ila ma bada nabi abin da ya ci gaba da wanzuwa har ya zuwa bayan annabi ya bar duniya khilafar liman da al-ijma' ala al waɗanda suka yi da awarwai an yi ijma'i akan kabbarori hudu ne faqad kadai wa kada haqqaqa al-qawla fi butlan hadhihi wanda ya tabbatar da magana wajen rusa wannan da'awa ta cewa an yi jima'i kan kara kara kan kabbara hudu wane ne ya tabbatar da magana ibnu hazmin fil muhalla ibnu a muhalla zaka je ka ga wani abin kenan sosai ai muhalla sai dai mutum ya leka kuma to ina ganin saboda lokaci sai mu dakata nan gurin abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada a kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban har sai Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah ayi tambaya game da hadisin da ya hana sallah tsakanin gabarbura yace ya zami da hadisin da yake nuna an binne wani annabi ya ja masa sallah sai muka ce hannun wannan am ne wancan kuma khas wala ta'arudu bainal am wal khas ma'ana idan aka hana abu gaba daya sai aka zo aka keɓance wani kawai aka ce a yi to a daidai inda aka keɓance din a nan za a tsaya ba a ƙara dawa. ba wannan yana so a yi masa bayani kaɗan daga cikin maganan hallaju da kuma ibnu arabi ba lokaci maganganun su me za ka fa'idanta daga cikin maganganun hallaju da ibnu arabi kai fatan karka ji maganganun su ma dan ba su da wata fa'ida sai dai kawai a faɗa da a faɗakar da yan uwa wannan kuma yana bukatar lacca guda idan har za a yi magana akan hallaji da ibnu arabi hallaji da har yanke masa hukuncin kisa kai dan duk malaman zamanin sun yadda ya radda amma har yanzu sufaye na karshen zamanin idan ce hallaji suna cewa radiyallahu anhu har yanzu ah, duk dai sun yi tare a da ibn arabi kan cewa sun yi da a kiratu wahdatul wujud duk duniya kowa ka gani Allah ne sai Allah ya taɓa fitowa da babban rigar sai ce ma fi hadhihi jubbatu illa Allah yace ba abin da ke cikin malum malum din nan sai Allah wai yana nufin shi kansa Allah ne ganin sufaye suna da hadarin gaske irin waɗannan sufaye mai hukuncin wani mutumin da ya rayu rayuwarsa gaba daya baya sallan jama'a baya sallan jami'i ya yi gagarumar hasara hukuncin sai na a matsayin musulmi mai sabo ba za ka ce ya fita daga musulunci ba sai dai in ya inkarin wajibcin sallan jama'i yi inkarin ta ko shar'antuwar ta gaba ɗaya yayi inkari to wannan hukuma daban amma ya yarda da cewa akwai sallan jami'i shine dai baya zuwa saboda kasalancin sa to wannan sallar ta gida ta yi kuma ya saba ubangiji wajen rashin halartar sallan jami'i da wannan yake sallah sai hularsa ta faɗi sai matarsa kuma ta ɗauka ta sanya masa sallar ta yi wannan kuma yana magana ne kan cewa ya kamata a yi nasiha ga waɗansu samari da ya yi bayanin ƙungiyarsu masu sha'awar addinin musulunci da kuma ɗaukaka shi yake cewa to amma ya ji suna faɗin muna na maganganu ga duk wani malamin sunan da baya bin ra'ayinsu yana daga abin da suke cewa wai malam nasiruddin albani malami ne mai son duniya wai saboda baya kira zuwa jihadi kamar yadda imam hassan banna yi a misra wannan ba su san albani ba kuma sun zalunci. shi su littattafan albani cike suke da maganganun jihadi fatawoyinsa a kafir cike suke da maganganun jihadi sai dai kai yadda ka fahimci jihadi ya zanto ba lalle bane shi ya kasance haka fahimta albani take a matsayin jihadi kai yadda ka fahimci jihadi shine ko yanzu wata kungiya kawai ta tashi ta ce za ta yi jihadi ba tare da an samu shugaba ba fahimtar albani ba a yin jihadi sai an samu shugaba imam da aka yi wa mubaya'a da musulmai suka yi masa mubaya'a a zo a yi jihadi wannan kenan sannan kuma sai an yi tanadi tanadi guda biyu tanadin farko gyara imani tanadi na biyu kuma na makami ba a tafiya jihadi ba makami wannan duk albani yana da ayoyi da hadisai akan wannan masu tarin yawa duk wanda yake bin kasar kasar ɗinsa ko littattafansa zai ga albani na maimaita wannan magana cewa dole sai an yi istidad guda biyu istidadin farko istidadin imani na kyakkyawar aqida ba shirka ba bid'a ga lizantar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam istidadi na biyu kuma ka tara ka yi makami ka tanadi makami kuma ku yi wa kanku cikakken training da za ku iya fada amma akwai musulman da ba su da kyakkyawar wuka ta yanka albasa a gidansu ka ce a yi jihadi da me za su yi jihadi kyakkyawar wukan yanka albasa mutum zai fito da kaza yana neman wa zai yanka masa auje. karatun yankan kaza ne bai iya ba kuma babu wukar da zai yanka ko duka biyun ba mamaki duka biyun babu ya ɗauka karatun yankan kaza sai an je gabas an koyo wani dogon karatu ne to irin wannan ya zaka je jihadi da su sai maka me kalmar kanta ba su fahimci na ta sa gaba ba to da haka jihadi ba wai kalma ce da take da sauki ba mutum ya dauka cewa kawai yadda ya fahimce ta a shi ra'ayinsa haka yake dole sai yadda nassoshi na shari'a suka nuna ayoyin jihadi suna da yawa a cikin alkur'ani mai girma misali suratul anfal gaba ɗaya ta akan jihadi take suratul tauba rabo mai tsoka mafi yawa a cikinta yana magana ne akan jihadi suratul muhammad akwai magana jihadi suratul ali imran akwai magana jihadi suratul baqara akwai magana jihadi suratul tauba akwai magana jihadi surori waɗanda suke masu yawan gaske a cikin alkur'ani mai girma wanda suke magana jihadi to cikin waɗannan surorin wacce ce ka tsaya kai wa karatun tafsirin ta kyakkyawan fahimta ka fahimci ka fahimci kowane sako da ke ciki yanzu jerin ta sororin kawai ce da wance da wance sai maka wahala ba wai karanta suka fahimci kowace wani sako ta karantar da kai na jihadi a ciki to saboda haka ba haka kawai yake ba sai an karantar da mutane hakikanin jihadi sun san shi sannan sai su tashi su shi kuma zagin albani su ce bai san baya magana akan jihadi ko mai san duniya ne wannan sun zalunce shi ba su san albani ba tunda ba sa iya karanta littafin sa kaga wannan shine uzurin su ko ba sa iya sauraron kansa din sunan da larabci yake magana kila ko ba sa jin larabci da haka sa iya zazzagin sa ba su san ko mai ce ba cikin kasusuwan sa maganan ko mai san duniya ne wanda ba su san albani ba mutumin da tun da ya tashi a hijira yake daga nan zuwa nan saboda baya ne da gwamnatoci ba zai a tafi da shi a dama ba na a bashi matsayi asalinsa daga romania mahaifinsa ya taso da shi dimashka da ya tashi a dimashka a na yi girma yi wayo har abubuwa daga nan wurin matsaloli suka sa tilo da tashi ya koma madina da zama yana karantarwa a jami'ar madina na ma wani sabani ya shiga tsakanin shi da gwamnatocin kasar saudiya da bizan ta kare ya tafi hutu tunda yana da nationality na nasiriya ba sake ba shi biza ta shigowa ba yadda aka saba duk hutu a aika masa ba sake ba shi ba ba ce an kore shi ba amma aka hana shi bizan shigowa da sunan ya zo ya aiki wannan ta kare ya sake komawa siriya dole aka masa matsi sai da ya tashi ya dawo Jordan da zama da ya dawo jodan da zama gidan da yake ciki na laka ne shi ya rinka gini da hannunsa da ƙasa kuma har yanzu a jodan baya da yancin da zai fito kamar masallaci kamar wannan ya tara mutane kamar wannan adadin ku yi musu magana da aka sai shagalta da rubuce-rubuce da fatawoyi mutane dai sa iya zuwa a sace da 'yan rikodon nan su je su cika kasar goma kasar shida kasar dawa kan fatawoyi na matsalolin addini daban-daban su zo su yada kuma Allah ya rubuta shi dalibai wanda suna rubuce-rubuce akan abubuwan da ya kuma lissafin sa ana ci gaba da bugawa to mutumin da dukkan gwamnatoci suka yi masa irin wannan taron taron dangi sai ka zo kana dangin su ba baka san shi ba wannan sun jahilci albani Hassan al-Banna da kuke magana mai wa'azi ne ba malami bane ba kasan mai wa'azi daban malami daban yanzu ka ganin gurin duk wa'azi muke amma mu ba malamai bane ba idan malamai suka za su karantar wallahi mu ba mu san komai ba ba za a taba kirga mu cikin malamai ba to Hassan albanda mai wa'azi ne ka san shi mai wa'azi zai tare jama'a dan da nan dan abubuwan da ya sani na ayoyi ya sanar da su a tasha to dukan mu nan gurin yanzu masu wa'azi ne ba malami ko ɗaya cikin mu amma inda malamai suke na gaske ba za ba za ba za mu nuna mu ba inda malamai suke na gaske a lokacin da na sami admission zan tafi jami'a wani taro da aka yi waɗansu yan wata suke ai kawai malam da zai je ne dan takardar shaida amma karatu ai ya gama shirme suke yi su ba su san me ake ciki ba da muka je aka damu da yaran da suke sakandare a can gurin yara yan shekara goma sha yan shekara sha tara suna ta ba mamaki a aji akwai ababen da na karanta da dama a zama na jami'a a wurin ɗalibai yan uwana wanda muke aji ɗaya na karanta za ku zauna ɗaliban da kai kasan za su karantar da kai har ka mutu sun fi ka karatu nesa ba kusa ba gashi amma Karatun da na zamani ya haɗa ku ya ma ka sauke girman kai ka samu fa'idan ilimi ya ma ka tsada girman kai a ɗan ajin ne ɗan saddinmu ne shi ke nan fa'ida ta kubuce maka kai kai hasara da yawa daga cikin karatun da na yi a Madina tsawon wannan shekara hudu wallahi ba a cikin jami'a da shi ba ba a wurin wani malami manya ko abin nan banda ma wurin malamai manya da muke zuwa na cikin gari banda na cikin jami'a wallahi a wurin yan ajinmu na yi shi kuma akwai guda biyun da na san na girme su ba ma girma na wasa ba waɗansu yara 'yan somaliya guda biyu sai wani mutumin cadi guda ɗaya ma'ana dai abin da nake so in ce da kuwa kuma banci tsakanin malami da mai wazi yanzu nan kasar duk masu wazi yawanci ake da su amma ba malamai wannan kalma ko su yarda ko kansa yarda dole kowa su ce an faɗa musu bakar magana ko kansa ce shine hakikanin gaskiya hasan albanna mai wazi ne ba malami bane ba daga rubuce rubucen su zaka hukunta bai ɗaliban albani rubutun za su yi hasan albanna inda nan dare ba zai iya ba amma ya ishe shi abin alfahari mai wa'azi kuma wanda ya ci nasara a duniyar wa'azinsa dan ko ba komai muna fatan ya zanto kashe shi da aka yi a matsayin shahada ne tunda an kashe shi ne da umarni na musamman a sakamakon mitin da jakadan amerika da na faransa da na ingila suka yi egypt suka